أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقهوا في الدين بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين أيولا هدي 29 ga watan shawwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da hudu ga watan takwas 2014 za mu yi karatu na tara a cikin wannan littafi na dau'ul musalli na shehu abdullahi ibn fudi rahimahullah karatun da ya gabata an yi magana ne har yau daga cikin ƙa'idar cewa muddin mutum yammanci sallah guda ga yini bai san kowace bace to za ta jawo ya yi sallah guda biyar. ana cikin haka sai abin ya zo tare da tsallakewa misali mutum ne manci sallah ta ɗai da ta uku kaga ya yi ta biyu kenan idan za a buga misali kama a ce azuhur yammance da magariba kaga ya nuna ya yi la'asar to haka da ta faru gare shi zai kama ranka sallah yana tsallake guda ta tsakiya har ya joro sallah biyat haka kuma idan sallah ta ɗai da ta hudu kaga biyu a tsakiya to tun da haka suka zo masa zai kama duk zai yi sallah zai kama tsallake biyu har ya kewaye sallah biyar. haka ma idan uku a a tsakiya kaga ta ɗaya da ta biyar kenan to zai kama tsallake uku uku har ya kewaye sallah biyar duk wannan kewayar da ya yi sallah dai biyar ce kawai ya yi bayan haka aka yi magana kan cewa idan sallah ta zan biyu ga yini guda to ita kawai zai ƙara ita ta biyu din guda zai mata biyat amma guda zai batta haka nan kaga sallah shidda kenan zai yi idan uku ne ga yini guda to guda cikinsu zai maimaita so biyat biyu ɗin ya basu haka nan kaga bakwai kenan idan hudu ne guda kawai zai maimaita biyar uku ɗin ya basu haka nan kaga takwas kenan idan biyan ne guda kawai zai ɗauko a cikinsu ya maimaita ta so biyar hudu ya basu haka nan kaga tara kenan to daga nan sallayi ne ta ƙare to shi an manuhar david wa za'in zada filman siyi wahidatun tuzadu fil maqdiyi yanzu za mu tashi baiti na hamsin da ɗai shahi na takwas yana mai cewa كذا يوالي الخمس مرتين فيها وفي سادسة النسيين وكل ما ماثلها كحادية عشرتها فالعشر فيه بادية وهكذا الحكم لما بينهما وقيل بل ست لذلك انتما أنا daga yanzu za mu shiga sallah ta yini biyu zuwa sama domin inda ya gabata gaba ɗai an yi bayani akan sallah ta yini guda ne shi ne ce kaza haka hukunci shike idan mutum ya yabba sallah mutlaƙan bai san kowace sallah ba ce idan haka ta faru gare shi yusallil khamsa marratain zai yi sallah biyar sau biyu biyar sau biyu nawa kenan goma a nan akwai ƙauli guda biya zai jero su ƙauli na farko na almazari cewa zai yi azuhur ya sake maimaita ta ya azuhur biyu idan ta da la'asar ma ya ta so biyu haka magariba haka isha'i haka subahin sallah nawa kenan kaga kowace ya maimaita ta so biyu amma ƙaulin da shewa abdullahi ya tafi a kansa shine ƙauli na imma arafa cewa zai yi sallar yini kuma ya sake maimaita sallar yini misali zai yi azuhur la'asar magariba isha isubahin sannan azuhur la'asar magariba isha'i subahin don shi ɗaya ne ce walil khamsa zai jeranta biyat marrataini aji biyu to me zai sa ya yi wannan jeran ta biyar sau biyu shi ne ce fiha idan yammanci sallah guda wafi sadisatin nisiyaini kuma da ta shidda Gamantuwa nan da ya ce nisiyaini ma'ana ta ɗai gamantuwa da ta shidda gamantuwa mantuwa shine ga ta shidda an nisiyaini su mantattu guda biyu kenan mutum ya manta ta shidda sannan kuma ya mance ta ɗai sannan kuma ya mance ta shidda a nan ya nuna sallah ta tashi daga taini guda ta koma taini biyu domin karatun da ya gabata gaba ɗaya inda muka tsaya wanda a ƙul gare mu shi ne fi hamsin to amma yanzu an ce fiha ga sallah wa fi satin nisiyeni ga kuma ta shidda domin ga yini ba za a samu sallah ta kai shidda ba ya nuna an shigo wani yini misali a azuhur ta rana asibit kammanci sannan kammanci azuhur ta ranar lahadi amma wannan wakan mu mance cewa misali kawai ne aka buga baka san cewa ta harko ba baka san ta ƙarshe ba domin idan ka san su su ne za ka yi misali a yau asibik kamance zuhur gobe lahadi kamance azuhur kuma ka san su ne to su kawai za ka yi a nan baka san su ba kenan abinda shi ka so mu fahimta a nan shine idan sallah ta kasance akwai hudu tsakani kenan kamance ta ɗai kamance ta shidda shi ya nuna nawa a tsakani kenan eh hudu to mutum bisa ga wannan ƙa'ida ta cewa kowane yini idan aka manci sallah ce za a yi mata biyat idan ba a santa ba to bisa ga wannan ƙa'ida kenan sallar da ya bari ta asibit guda zai mata biyat ta lahadi guda ha zai mata biyat to wannan shi a fiha wa fi sadisatin nisiyai ne sai ce wa kullu ma haka hukunci shike ga duk sallar da ta kasance ta yi kama da ta ɗai da ta shidda ga maimaita yini misali ta ɗai zuwa ta shidda ya nuna an samu daga ta ɗai idan za ka lisawa zuwa ga ta shidda kenan an samu sallah biyar hawaccan ta shidda to haka kuma ta ɗai da ta goma sha ɗai kenan yanzu an ƙara sallah biyar domin harko ta ɗaya da ta shidda to shidda zuwa goma sha ɗaya sallah nawa an ka samu biyat tunan kenan yanzu yini ya zan uku kenan domin idan ta ɗaya da ta goma ce ba zai wuce sallar yini nawa ba biyu to tun da ta sha ɗaya ta shigo ya nina yini na nawa ya shigo na uku ta ɗai da ta sha ɗai misalin kamar azuhur ta ranar asibit da azuhur ta ranar attanin wannan ga buga misali azuhur ta ranar asibit da azuhur ta ranar attanin to a nan sallah nawa an ka samu tsakiya kenan a lura da kyau kenan ra'asibit kayi kamance azuhur amma duk sallolin da abbayan azuhur kayi ne kayi su la'asar magariba isha'i kayi ran lahadi kuma gaba ɗaya sallolin kayi biyat to ga takwas ga uku nawa eh afwan ga biyar ga uku nawa takwas haka ra'atanin kayi bahin an samu sallah na wakil tara kaga sallah tara ta zan tsakiya amma baka yi azuhur ba ta ranar attanin kaga kenan baka yi azuhur ba ta ranar asibit baka yi azuhur ba ta ranar ne. attanin amma gaba ɗaya tara na tsakiya ɗin ga kayi su to yanzu gaba ɗai sallah nawa kenan goma sha ɗai to nawa ka yi cikinsu nawa abba ka yi ba ka yi tara ba ka yi nawa ba biyu to sai ka diba a zuhur ta ranar asibit abba ka yi ba da azuhur ta rana attanin ko to sallah nawa za ka ranka eh simple mana wannan an rage an yi shifa sallah nawa biyar biyar goma kenan don me ra'asi da sallah guda kabbari za ta jawo kai nawa ra'atanin sallah guda kabbari za ta jawo kai nawa ba wani rudu domin na tsakiyar ga ai ba za a kula da su saboda ka rige yi su da fatan za a kula da kyau da ta ɗaya da ta shidda da ka bar ta ɗaya da ta sha ɗaya ɗaya ne domin gaba ɗaya sallah biyu ne ina fata an fahimta sallah biyu kawai ka bari waɗannan da suka shiga tsakiya ba za a kula da su ba saboda babu matsala saboda ka rige yi su to anan sai a lura yana ce muna ta ɗaya da ta shidda sai ya tsallaka muna kuma ta ɗaya da ta nawa sha ɗai kenan bai haɗa muna mai a hukuncin idan ka bar sallah ta ɗai da ta bakwai ta ɗai da ta takwas ta ɗai da ta tara ta ɗai da ta nawa goma to shi shine cewa haka zal hukmu haka hukuncin nan wanda ka sani yana nan bai canza ba lima bai nahuma ga abin da ya taho tsakanin wannan adadi biyu da na gaya maka tsakanin taɗai da ta shidda da kuma tsakanin ta ɗai da ta sha ɗai zuwa har ta sha biyu har ta ɗari ma don haka yanzu za mu fara adadi wanda shike tsakanin ta ɗai da ta shidda zuwa ta ɗai da ta sha ɗai mi a tsakaninsu tsakanin ta ɗai da ta shidda zuwa ta ɗai da ta nawa da ta sha ɗai mi a tsakaninsu wai sun aka yi a gano sai a ce ɗai da ta bakwai ɗai da ta takwas ɗai da ta tara ɗai da ta goma su a tsakani sallah hudu ko to ya gaya mana hukuncin ta ɗai da ta shidda to sai cewa haka za haka hukunci shike za a yi sallah goma lima bai na huma duk abin da a tsakaninsu kenan duk wanda ya bar sallah ta ɗaya da ta shidda ya nuna sallah nawa ya bari biyu cikin yini nawa biyu to wanda ya bar ta ɗaya da ta bakwai fa nawa ya bari biyu wanda ya bar ta ɗaya da ta takwas nawa ta ɗaya da ta tara ta ɗaya da ta goma shi kenan duk iri guda ne kenan zai goma ko to bai gaya mana kuma ci gaba na cewa da ta ɗai da ta sha ɗai ba zuwa sama to misali kenan yanzu idan an ka samu sallah ta ɗai da ta sha ɗai mun kai ko sallah nawa za a yi to a ƙara biyar nawa za a samu eh ta ɗai da ta sha ɗai idan an haƙara biyar ta ɗaya da ta nawa za a samu sha shidda ta ɗai sai ta nawa ta sha shidda misali kenan mu ce ra'a ka yi sallah ba ka yi sallah ta azuhur ba ran ne ra'asibit amma ho sauran sallolin kayi su guda uku la'asar magriba isha'i ranni sannan ran lahadi duk kayi sallolin nawa kenan takwas ra'atanin duk kayi sallolin gaba ɗai sha uku to sai ratalata. talata sai zan kayi sallar subahin nawa kenan sha nawa sha nawa sha hudu ko sha hudu a tsakani to can ga a zuhur da baka yi ba tara asibit ga a zuhur da baka yi ba taran me talata ta ɗaya da ta nawa ta sha shidda mana ɗaya da ta sha shidda fa domin sha hudu a tsakani idan sha hudu a tsakani ka yi su kawai za ka ɗauko ta marko ba ka yi ta ba ta ƙarshe ba ka yi ta ba ka ga biyu abba ka yi ba amma dai sha hudu tsakiya ka yi su to yanzu sallah nawa za ka yi idan za ka ranka nawa za ka yi koma kawai za ka yi zuhur ko a ce sallah guda ta ranar asibit ta jawo ma ka yi biyat sallah guda ta ranar talata ha shi kenan to mu ƙara biyar kuma muna ta ɗaya da ta sha shidda mu ƙara biyar nau za su kama tabbas 21 to sai mu ce misali ra'a sibit ba kai azuhur ba amma kayi waɗannan sallolin guda uku uku ko tsakiya bayan haka ran lahadi kayi biyar gabaɗe nawa kenan attanin kayi biyar gabaɗe talata kayi biyar gabaɗe rannar ba kayi bahin sha tara ga sha tara ina tsakiya to mu ɗauko ta farko da baka yi ba mu ɗauko azuhur da baka yi ba ta rannar ba 21 to sallah nawa za ka idan za ka ranka har yanzu dai goma ya an ka yi haka wai tun muna ta ɗaya da ta shidda duk goma goma kuma har yanzu mun kai ta 21 ta ɗaya da ta 21 duk goma don ne, alhamdulillah don haka wannan kamar wasa kwakwalwa na da ganganin bari mun kaɗan ja abin da ya sa manuwa kawai ba ruwanka da na tsakiya da ka yi ka san adadinsu ko ba ka san adadinsu ba wannan ba ruwanka abin da ɗaya za ka cincewa sallolin nan biyu da baka yi ba to bari in wata tambaya guda biyu zuwa uku yanzu misali bari mu tambayi mallan nasiru kai ne misali ra'asibit ba ka yi sallah guda ba ba ka santa ba amma sai ka ci gaba da sallolinka gaba ɗai sai wata asibit sati guda sai kuma ba ka yi sallah guda ba ka santa ba amma sallolin da na tsakiya ba wadda ta kuce maka kenan yanzu ra'asibit ana bin ka wata sallah bayan sati guda ana bin ka wata sallah sallah nawa za ka ranka goma za ka yi sati guda ha alhamdulillah haka ne ko to bari mu tambaya haya kai ne ra'asibit an ka bi ka sallah guda baka santa ba amma sai da aka yi wata guda wata guda ba wadda an ka bi ka sai ba an yi wata guda kuma sai an ka bi ka wata sallah in za ka ranka sallah ɗari nawa za ka yi goma hukaci don me za ka goma mhm. shi kenan guda so biyu to bari mu yi tambaya ta ƙarshe kila zayano ya ba da ansa zayano rinin tawaye kana ji da kyau ko kai ne ra'asibit wannan shekara muna shekara ta 1435 an ka bi ka wata sallah baka san kowace bacci ka ci gaba da sallolin ka lahiya lau sai can wata shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida an yi shekara ko ba a yi ba kuma sai ka bar wata sallah guda amma ba ka santa ba to sallah nawa za ka yi yanzu dubu nawa za ka yi nawa goma shekara guda ha don me za ka goma kowace guda guda ta don haka ala ayi halin duk sa'ad da salloli suka zo maka ba ruwanka da na tsakiya in ka san su in baka sani ba abinda ɗaya za ka yi la'akari da shi cewa wa'in na salloli ne nawa ne yanzu da wanda an ka bi sallah wannan shekara guda sai shekara goma kuma guda goma zai ko haka kuma wanda an ka bi sallah jiya bai san kowace bace yau an ka bi shi bai san kowace bace nawa zai goma zai duk ɗai ne domin wata fa'ida da shekara ma ana samun sallawa da za ka yi sallah ta farilla ga shekara 1800 1800 amma adadin raka'o'in 30600 su aka zuba ga shekara 30600 bancin na filfili da tahajjudi da alkariji da me don kullum kana raka a goma sha bakwai to amma ya kamata mu kiyaye kwarai tunda muna ta maimaita wayannan salloli din ga irin ka'idodin sallah kuma ita saboda babban sha'aninta ko ana yaƙi ba za ta faɗi ba ko baka da lahiya ba za ta faɗi ba sannan duk sallolin da muka idan ba su hana mu daga alfahasha ba to akwai matsala gaskiya inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to ala ayi halin dai babban manufa a cikin wayannan baitota mun fahimce su don haka idan sallah so uku aka binka baka san su ba an san za ka yi sallah sha biyu ko idan biyan ne za ka yi sallah nawa ishirin idan goma ne za ka yi sallah hamsin don haka ala'ayi halin hayyau muna bisa ga ka'idan nan cewa mana aina man siyati haƙar jahila mutlaƙanil hamsa an hasala to sai baiti biyu na ƙarshe wanda za mu aji a kansu hayyau amma kamin haka sai ce wakila wa'yansu sun ce bal ba goma zai yi ba idan yammanci sallah biyu sittin shidda zai yi inta ma haɗab rahmatullahi alaihi ya jinginu lizalika ga wannan ƙauli kenan ya ɗauki kenan barin sallah biyu ga yini guda daidai shike da barin sallah biyu ga yini biyu domin can ya gabata idan mutum ya bar sallah biyu to zai yi shidda ga yini guda amma ita guda ya meshe ta biyar guda ya batta haka nan to sai ɗauki duk iri guda ne amma dai dama ga ka'ida ta usulul fiqihi qila ifa ma ba'daha dukkan jikila da zai zo bayan ta yana da rauni don haka ala'ayi halin wa'ancan su ne mu'tamat cewa kowane yini dai yana da sallah biyat to sai ce kaza haka hukunci shike za a yi sallah goma haka hukunci shike za a yi sallah goma bitarkil majahulatai ne saboda barin salloli biyu da baka san su ba kaga hayya waccan matsala ce man aina masiyati haqa jahila to wa'annan biyu din da baka sani ba wanda basu ya alamu yana da tabbacin min yau ya tabbatar da daga yini biyu basu misali kana da tabbacin guda ka battara attanin guda ka battara talata to za ka yi sallah nawa kenan goma kana da tabbacin guda ka battara attanin guda ka battara talata to bisa ga kanka akwai sallah nawa goma to in ka tabbata au koko kai ya shukku yana shakku yana kokonto yana dautin din cewa shin sallan nan biyu da ni bari cikin yini guda ne kama a ce ra'attinin koko min yaumai ne cikin yini biyu ne kenan attanin da talata ni basu ala ayi halin dai idan mutum ya tabbatar da sallah biyu da ya bari ya tabbatar da ga wannan yini ga wannan yini ko kuma yana shakkun sallolin nan guda biyu shi na yi ne guda ne su biyu ko kuma na yi ne biyu ne to ga ka'ida hadisi ya ce da'a ma buka ila ma la buka ka hita batun abinda kake kokonto ka ta san ma abin da baka kokonto kamar da hausawa suna wata magana da ta yi kama da fassarar wannan hadisi ko a ce ma'anarsa cewa in shakku bai bakka ba kakka ba shakku haka ne to hakkana shakkun cewa wannan sallolin biyu da kabbari cikin yini guda ne ko yini biyu to shi kenan tun da haka ne ba damar ka ɗauke su na yini guda sai ka bar su na yini biyu to wannan shi zai sa ya salla nawa goma saboda majahulata ne ne aula amma idan ya san cewa sallolin nan guda biyu sun hito daga yini guda yana da tabbaci babu shakku ya tabbatar da sallolin nan guda biyu ga yini guda ya basu shi aula misali mu ce ra'attanin tabbas ya tabbatar da sallolin nan guda biyu duk da bai san su ba bai sani ba azuhur da la'asar ce ko magariba da isha'i ce ko kuma subahin da azuhur ce bai sani ba amma ya tabbatar da ra'at mutumin ne ya basu shi aula to tun da haka ne fatakfil khamsu sallah biyar ta ishe shi ta yi ne kamar can wakila bal khamsan idh tarattubu laysa bi shar'in wa alayhi al madhhabu kenan wal bada'u zai soma bi subhiha da sahiya ita sallah din ma'ana zai fara da subahin kun san can an ce wa subha ba'dun radiya idan ya fara da subahin to wanda ya subahin ina yi azuhur sai ne la'asar sai ne magariba wata khatimul isha'u usai isha ta tun hayu ita attabiyat subahin zuwa isha'i don me yayi biyar saboda ya tabbatar da cikin yini guda ne to cikin yini guda ko sallah shidda akwai babu sallah amma tun da can ya tabbatar da yini biyu ne ko yana shakkun yini biyu ne to ai kowane yini yana da sallah nawa to don shi ne ya goma to shi aka za bi tarkil majahulatai ne ya alamu au ya shukku min yaumai ne aula fatak fil hamsu amma wasu ya sa musu fatak fil hamsa ina jinsin wasanni sama yawa wasu ko to ru'a ce domin fa'ili ne fatakfil khamsu biya ita ke isuwa walbada'u bi subha zai soma da subahin wa taqtimul isha'u sai isha'i ta tunhayo akan domin saboda ya rige ya tabbatar da cewa na yini guda ne to kusan anan zamu takaita taƙaita babban abin lura shine gaba ɗaya karatunmu na yau kusan kashi guda ne zuwa biyu hayo bisa ga ƙa'ida ɗin nan ta cewa idan sallah guda ce za ka yi biyat in biyu ce ta koma ma goma tun da baka sani ba in uku ce sha biyar kuma duk tsallake-tsallaken da aka yi to kawai abin da za ka lura ba sai ka san na tsakiya ba tun da ka yi su kawai ka lura sallah nawa ka bari to ko nawa ka bari sai ka maimaita biyar su haka nan? ƙarshe aka ce amma idan ka tabbatar da yinin to yanzu tun da ka san yinin kuma gashi sallah biyu ce to tun da ka san yinin to a nan za ka yi sallah biyar kawai ta ishe ka to sai idan allah ya kai wani sati inda za mu tashi kusan duk lissahin nan da mun kai gaskiya idan Allah kai mu wani sati lisahin ya yawa da yake shi a ƙarshen wannan karatu na wannan ɓangare na rankon sallah wanda za a ɗan kamar lighting guda haka misali akan wannan matsala ta wani sati wato in mun ka lura su da inda ya gabata inda ya gabata a nan mutum bai san kowace sallah ba ce an fahimta to ya sanyi ne ko bai sani ba kuma wani abu ne daban amma dai bai san kowace sallah aka biyarsa ba to amma nan inda za mu tashi allah kai mu wani sati ya tabbatar da ya san sallolin da ake sa kuma sallolin nan sun watsa cikin yini biyu ya san yinin a lura kun ga akwai bambanci a can bai san sallolin ba ya san yini ko bai sani ba zai cuta masa ba muddin bai san sallah ba to zai yi biyat amma nan salloli ne ake binsa ya san sallolin azuhur da la'asar ta misali ya sani kuma ya san guda ya battara attanin guda ya battara talata a lura da kyau azur da la'asar ne guda ya bata ra'atanin guda talata amma abinda an matsala kawai bai sani ba shin ta ra'atanin ita azur ta talata ita allah asar shine an matsala domin idan ya san ta ra'atanin ita ce as-zuhur ta talata ita ce la'asar ya zai biyu kawai zai yi ko kuma idan ya san tara atanin Allah asar tara talata a azo ya zai to biyu zai ya zai yi, iso wacce zai fara shi an manuwa sai fara la'asar tara atanin sai azuhur taran me to amma matsala bai sani ba shin azuhur ita atta-attanin ko ita attalata la'asar ita atta-attanin ko ita attalata to bisa ga haka sai ya taho ya yayi azuhur ya yi la'asar ya sake mai da azuhur ya yi azuhur ya yi ya sake mai da azuhur wannan kusan kamar samfur na an ka basuwa maganganu na nan tafi akan kidaye-kidaye kusan sai masu lissahi sun kara matsuwa wallahu ta'ala a alam kusan babban manuha ga wannan jadawal an rige an yi bayanin ta. kamar da kace matsala kawai rashin halartarka to amma dai tabbas akwai bukata cewa a faɗe shi ɗin babban abin da sa aka kauce mishi saboda kan mutane su dogara gare shi ya zan abin da ake son ya shiga a cikin kanka ɗin na tasawurin bai shiga ba shi an manuwa kawai don haka abin da a ah, bayani ne shine idan kan manci sallah ta ɗai amma ka yi ta biyu sannan kuma kan manci ta uku kaga a nan sallar bata taho ma bai guda ba ko misali za mu yi ka manci a zuhur amma ka yi la'asar amma ka manci mi magariba kaga nawa a tsakiya guda dukkan ji guda tsakiya ya nuna sallah uku ce in ka ji biyu tsakiya ya nuna sallah hudu ce in uku a tsakiya sallah nawa ce biyat don akwai tana akwai tana to anan da guda ta shiga tsakiya yanzu in ka taho za ka yi ranko to yadda ta taho ma tsallake haka za ka kama ta tsallakewa kana ta tsallakewa haka kewayo da sallar da ka fara da ita to in sai ka diba misali zai fara azuhur. zuhur kaga inda an ka rubuta azuhur zuhur ko to na biyu ka san ba a rubuta komai ba to ka tsallake wata sallah wurin wadda ka yi sai ka ɗauki la'asar ce ka tsallake to sai wace magariba sai ka ce guda to zazaran kai magariba wace attahe to za ka tsallake ta da isha'i din eh, da magariba sai dai ka tsallako zuwa su bahin sai ka ce nawa biyu biyu to su bahin wasu ke bi to kaga ba za ka yi ta ita ce an kawa zane nan hori to sai ka tsallako zuwa la'asar sai ka ce uku daga la'asar sai wace magariba to kaga ba za ka yi magariba ba sai ka tsallako zuwa isha'i sai ka ce nawa hudu daga isha'i sai wace sai subahin to sai ka tsallake subahin sai ka tsallako zuwa azuhur kaga biyar kenan azuhur zuwa azuhur to haka sauran za ka yi musu inda biyu take tsakiya da inda uku take tsakiya yadda an kai wannan bayani haka za ka ga sun kama maka idan ka diba wallahu ta'ala a'lam wani ya tambaya a satin da ya gabata cewa idan maganar da an kai ta cewa idan mutum ya manci sallah uku jerance uku jerance an san ka'idar da aka ba suwa cewa guda zai ɗebe a ciki cikin uku ka ɗebe guda nawa kabbaro biyu sai aka ce gudar ga zai maimaita ta so nawa to nan wahami na iya ɗaukar wani an san za ka yi azuhur la'asar magariba isha isubahin ko to wahami na ɗauka wani sai ya tambaya a kai cewa kan wani ya azafa idan an ka ce guda ga kamar mai ta so biyar kai ya aza azuhur ta za ka yi ta yi hasso biyar kenan ka yi azuhur ka sake wata azuhur ka sake wata ka sake wata ka sake wata nawa kenan kaga inda an ka tuma na an ka yi to ba haka aka nihi ba kawai da za ka yi azuhur zuwa su bahin. sannan kuma ka ce azuhur la'asar kaga kayi sallah bakwai inda take takwas azuhur zuwa su bayan kaga kayi sallah nawa biyar to sai ka sake cewa kuma azuhur la'asar magariba takwas inda suke biyar azuhur zuwa la'asar kaga kayi nawa biyar to sai ka sake jan hudu kaga tara kenan sai ka ce azuhur la'asar magariba isha'i sai ka tsaya nan wallahu ta'ala a'lam صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم